Tsaka mai wuya. Ya saurara da kunnan shi inda abokan koko abokan tahiyarsu suka ce sai a wuce farjidansa a a shikuri shugaban kasa da wada shugaban kasa. Daga cikin 'yan siyasa wa'anda ke adawa, wa'anda ke ganin garin ya mai nasu Jama'a barkanku da wannan lokaci barkamu da sado mu da ku a wani sabon shiri full na tsaka mai waya. Eh sunana Sumail Kangai ba president ne Red Rezo na Education kuma na Democracy. Democracy yake in ba ku jin dadi milko da wanda eh, kun sa, kuna da izini ku fita ku gwada rishin jin dadin ku. Ta domin ana hana mutanen zaɓuna. Su marsu nawa sun kai ba tare mu ce ba mun yi marshi ko an yi interdirma muna fita muna marshi. kenan domin ne su abun da sun kima wasu ba su so a yi musu cikin demokrasi dole ne opposition ya sa ido da abun da wanda suke iko suke yi ya yi magana to in sun wani abu ana kama su ana demokrasi ba a yi bambanci wajen mutane kowa doka ne doka ya kamata ya bugu kowa wanda ya yi lahi ba wanda yana da yana bisa bayan ku ko wanda bai bayan ku doka an gace saboda doka ne suke milkan mu ko in babu doka suke suna milkan mu To irin wannan ra'ayin yana wakiltar galibin ra'ayoyin 'yan adawar jamhuriyar Nijar da ke jin kamar ana takura musu, ana hana su cin moriyar 'yancin da kundin tsarin mulkin kasar ya basu. Amma idan ka tuntuɓi mukarraban jam'iyyar da ke mulki ta PNDS tarayya, za ka ji abun ba haka yake ba, kamar yadda za ku ji nan ba da daɗewa ba a ci gaban muhawarar da muke kawo muku na kammala shekaru bakwai tun da shugaban Muhammadu Isuhu ya tsare kan karagar mulki. a fafatarar yau tsakanin asmanu muhammadu na haɗakar jam'iyyun da ke tare da ita gwamnatin ta pnds da kuma dudu muhammadu wanda suke adawa suke tare da rukunin jam'iyyun adawa na ƙasar za mu tashi ne daga kan batun cece kucin da ake kan batun ayar doka ta biyu ta kasafin kuɗaɗen bana kafin mu gangaro zuwa zargin cewa jam'iyyun adawa suna haɗa baki da ƙungiyoyin fararen hula irin na ɗalibai don a ga bayan ita wannan gwamnatin mai ci yanzu. Haji Asmana da alama gwamnatin Nijar ba za ta tattauna da kungiyoyin fararen hula ba kan maganar ita wannan aya dokar ta kasafin kuɗin ƙasa. Misali, furcin da shugaban ƙasa yi a ranar biyu ga watan Abrilu na cewa waɗanda suke ƙalubalantar ita wannan dokar ƙalilan ne daga cikin al'umma. Tabbas, tabbas, ƙalilan ne. Amma ƴan ƙasa ne ko? A, ƙwarai kuwa. Ai, shugaban ƙasa ba ce ba ƴan ƙasa ba ne. Yace daga cikin ƴan ƙasa kalilan ne ke kokowa cewa wannan doka ba su da ita ba amma suna kuma ya ce shugaban kasa ya gai game da abin da shugaban kasa ya gai hmm. minister na finance ya gani sakaritar general kimfen da tarayya president kimfen da tarayya ya gai president ba su yan uwanmu ne wannan mutane abokanmu ne ka lura amma ‘yan kalilan ne, sannan ba za mu saurari waɗannan mutane ba, tunda mun lura akwai eh, dala ƙarƙashin ƙadabu. Kamar yaya. Akwai ‘yan siyasa bayan waɗannan mutane, ina tabbatar maka da cewa akwai daga cikinsu waɗanda aka ce ma gestura magoya bayan jam’i lumana. Cikin ƙungiyar fararen Da ke aiko masu kuɗaɗe. Dan a yi kokowa a kada gwamnati. Wacce hujja ke gare ku? Hujjar da gare mu a cikin kokowar da suka yi ta harko ta ranar da suka yi za su suka je Palace de la Constitution daga ciki akwai dudu cikin tahiyar. Ya saurara da kunnan shi inda abokan kokowa abokan tahiyar su suka ce sai a wuce farjidansa a shikuri shugaban kasa da wani shugaban kasa. Daga cikin 'yan siyasa wa'anda ke adawa, wa'anda ke ganin garin ya mai nasu ne. ai a bayyana akai wannan ita ce hujja wannan ita ce hujja mu ta farko kenan ita ce hujja mu ta farko hujja ta biyu muna samun su kullun tare da wa'annan mutane kuma da bibitoci da sharf nasu na kokowa. Amma magana ce ta mu abinda mun kaso ya gaya maka in in in wara hula ko ne bangare yana iya aba aba aba su mu in da yan kasa an yi mu zama yan ne ai ba wani shi mu zaman dan kasa kasan nan tunda da kakanninmu da kakannin kakanninmu duna na aka ihe su ba mu san wata ƙasa ba shirba ba me abin da ke son ka sani abin da muke bukata yan adawa su ware su kokowa ta adawa wato idan na lura ka saboda an samu yan siyasa kwarai kuwa wannan tafiyar saboda shine kuka da saboda shi na muka ce ba mu sauraron su ba mu zamna da su amma a zahiri abubuwan da suke faɗa mm. suke kalubalanta mm. ba gaskiya bane ba gaskiya bane tsadar rayuwa babu tsadar rayuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu tsadar rayuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un buhun shinkawa a yau Allah soke Allah soke buhun shinkawa a yau Allah soke wanda ake saidawa lokacin sududu na mulki jika ishirin da biyu da rabi Allah soke billahi allazi yau jika 20 aka da shi wato idan na fahimce ka ita wannan ayar dokar da take kudin kasa bata ka tsadar rayuwa ba babu tsadar rayuwa na gaya maka kowane fanni Allah soke wanda ko kowa da suka yi mun gane akwai mayya mayyan yan kasuwa da suke unhwani da su kamar in kana babban ɗan kasuwa kana da kamfani an aza maka shar ta huska wutar lantarki ka lura an aza maka shar ta huska ruwa in babban ɗan kasuwa kake amma kamar ni kamar kai wanda adda kwantarkin nan da aka ce ma kilo da rabi ko kilo ko kilo uku ba ka biyan kurla an yahi maka ba ka lura to wata tsadar rayuwa sannan sun yi za kasan har wata ƙarya sun ka ƙirƙiro sun ka ce daga cikin gado idan mutum uban shi ya mutu za a je bai su a bincika a hiddo kuɗi a raba a ba gwamnati kashi ɗari kashi tamanin da goma kai ka ɗauki kashi guda cikin ƙaryar da ‘yan adawa sun ƙirƙira ta da wannan mutane yau wannan doka tana da wata hudu su haɗa muna gidan da aka je wanda uban shi ya mutu ko kakan shi ya mutu aka amshi gidan shi ko aka amshi kuɗinsu ko aka yi wani abu saboda haka zance ne na siyasa tsinsa talakawan ƙasar nan ba maganar sake dawowa kan wannan doka a wannan a wannan babu wannan tabbatar maka nake wannan doka bi iznillahi ta'ala ba za a koma bisa ta ba eh. tunda ku kwace nagode haji dudu kuna cikin waɗanda kuka kalubalanci wannan ayar dokar ta kasafin kuɗin ƙasa ta shekarar 2018 a matsayin ku na 'yan siyasa kuma 'yan adawa kaji furucin da shugaban kasa yi na cewa waɗanda ke ƙalubalantar ita wannan dokar ƙalilan ne daga cikin al'umma sannan kuma magana ita wannan dokar tamkar ana ganin bakin alƙalmi ya riga ya bushe wato kasan shi yasa har yanzu shekara bakwai nan muke na baya le Niger est le dernier parti le pays du monde Niger ita ce ƙasa ta kuta daga ita sai kura har ƙasan da ake yaƙi sun himu saboda irin wannan maganganu saboda irin wannan tunani haramtaccen tunani wanda ɗan adam ba zai iya yin shi ba in yana mulki shugaba isu muhammadu cayi mulki irin wanda zai yi irin na sayin na umar zai yi sayin na umar da Allah karka yi zunubin da zai kona kai yanzu saboda ba haka sayin na umar yake ba sayin na umar radiyallahu anhu ka gane ko yakan sauraron talakansa mutum ɗaya in ya kwanda yunwa matsala ne a wurin shi su mutum dubu nawa suke kwana da yunwa kuma cewa wai bakka sauraron talaka yan tsiraru ne wannan wanda ma irin magana ne wadda batta da ma'ana ‘yan tsirarun nan ‘yan ƙasan nan ne ba daga wata ƙasa aka kawo su ba ba daga sama aka sabko su ba waɗanda kuke cewa ‘yan tsiraru su suka hana ku kwana a wurin su ne ‘yan tsirarun za ku je ku amshi wannan lanhon da kuke nema tilas sai ku ɗora mutane talaka suna daga cikin wanda za ku amshi kuɗinsu. su dan ni mutum zai wuto ce ban yadda da wannan dokar ba a rika ce mishi wai yan ne alhali dokar babu siyasa ko guda ai doka ce suka an taba saurara an taba saboda kungiyoyin fararen hula yan kasa ne mu yan kasa ne yan kasa suka kiraya su huto ce ba daidai bane ina daga cikin wanda suke jerin zanga zanga wannan kamar yadda ya faɗi gaskiya ne saboda ban yadda ba da abin da ake tafiyar da ni ban yadda ba an wannan shine su suka zama yan adawa to sun zama yan adawa 'yan adawa ma 'yan ƙasa ne saurara kuma wannan 'yan adawa ne saurara waɗannan tsirarun ne wannan an lokacin ta yi tafiya za ta yi gwamnatin nan ta fi sauran gwamnati ne su ne na tara kana tsammani Allah zai bar dan wani wani dan wani an suna so su yi adalci an suna so kar su yi adalci duk da suke tafiya wata rana bisa kan mulki wannan shine gaskiyar magana kuma dan Nijar tun da ya kai bisa sauraron su 'yan Nijar sun tambaye su yi jerin gwano sun hana su to yan Nijar sun koma masallacin sun gaya abin da dama muke gudu kenan sun koma masallaci masallatai suna gaya wa Allah kukan su Allah wannan mulki yana zaluntar mu banji ka fada mana haƙin mu wannan shine kuka yan Nijar tunda iri irin su asmana masu goya wannan mulkin baya bussa iya ganewa dama asmana karti memoir ne ba zai iya ganewa ba abin da ake tafiya yanzu abin da yake gaya mini abin da ake sawa mishi a kai ne aka gaya mishi in ya ya faɗi anan wallahi ba zai faɗi gaskiya ba har mu tashi daga nan ba dan kuma saboda bai ya iya faɗin ta bai san ta ba bai ya iya yin ta zuciyar shi ta riga ta zama kasiya zuciyar shi ta riga ta bushe ba zai iya tausaya wa talakan nan ba wanda iyayensa suna ciki iyayensa suna ciki Haji Dudu ita wannan dokar majalisar dokoki ta amince da ita da mai rinjaye kuma haka demokradiyya ita majalisar ƙasa wa ya aika ta a zauren majalisar ƙasa idan ba za ta yi mana adalci ba sai mu tsaya idan dan sun an mun aika su mana wakilci idan wakilcin bai mana ba ba za mu fito mu ce bai mana ba kana gani idan yanzu aka ce a tafi a haka majalisar dokoki ta amince da doka shari'a ake yi jama'a ta ce ba ta da shi ba so nawa so nawa nan ina zuwa shari'a aka yi nan saurara nan aka yi aka yi shari'a a maradi za mu yi zanga-zanga gwamnan maradi ya bin wannan umarnin shari'a babbar magana a ce gwamna guda baya bin doka a Niger to daga kan wannan batun za mu dora idan Allah ya kai mu shiri na gaba a mako mai zuwa rana wata yau inda kuma za mu ji dalilin ficewar wasu jam'iyyu na adawa daga gaman gambizar da ada suka kulla daga wani a can baya. yanzu muna godiya ga su bakin namu wato shi asmanu muhammadu da dudu muhammadu da kuma shi wakilin namu a can ya mai yusuf abdullahi da ya shirya ya kuma jagoranci ita muhawara din a madadin dukkan sa ali mustapha sakwato ne a washington mun ku lafiya